من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور باكم ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم لجدد السادواء وأن يمشي نجمع يمشي من البركة بيرقوة رمضان شكرا تدبول الريهود أربعين بير ميلادية wanda kuma yi mana muwafaka da goma sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya to alhamdulillah alhamdulillah Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala muna gode masa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kai mu har zuwa yau lokaci mai albarka muna ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallaci na sai na goni durma wanda yake nan kasuwan shanu muna cikin tafsirin surat ar-ra'd wanda jiya muka soma karatu a kanta mun fassara aya ta farko da aya ta biyu muna cikin bayanin aya ta uku shine lokaci ya gabato mana mun dasa aya mun tsaya insha Allah ta'ala yau daga inda muka tsaya zamu ci gaba wato muna كرنت فلن الله تعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين نعم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك الله ‘yan uwa Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai bushe ba yana faɗakar da mu yana bayyana mana cikakkun ayoyinsa da suke nuna mana buwayarsa da ƙudararsa wanda kuma za su jawo hankalinmu zuwa ga kaɗaita tashi a cikin ibada bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ayoyi da suke ala suke da alaka da sama sai ya koma bayani akan ayoyin da suke da alaka da kasa na sama sune wanda muka karanta a jiya Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amalin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وأن ذلك بيانين كان آيوين أبنجي سبحانه وتعالى كونية وأن سكي السماء من كان تاسو من بياني أكان سجيا سيدة كان الله أبنجي سبحانه وتعالى يقوم بياني أكان العالم السفلي العالم السفلي شيني وتؤينشين عالمي نكسه halittun da suke wakana suke tafiya a doron ƙasa ne ke cewa wa huwa alladhi madda al ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara shi Allah subhanahu wa ta'ala shine kadai wanda ya shimfuda ƙasa kuma ya miƙe ta ta zamanto ta yalwace ku ta ishe ku sannan ya sanya mata duwatsu domin su zamanto garkuwa ababe ne wanda za su riƙe ƙasa kada ta girgiza wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara sannan ya sanya a cikinta ita ƙasa in ƙoramu na ruwa iri-iri launi-launi daban-daban domin ku ku samu ku sha ku amfana dabbobinku su samu su sha su amfana sai ce wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn sannan daga cikin dangin kowani kaya na abinci ka dangi na itatuwa ko kayan marmari wanda ake shuka da wanda zai tashi shi kadai da wanda ku kuke ci da wanda dabbobinki suke ci da wanda yake ɗanye da wanda yake bushashe gabaki ɗaya cikin kowane bangare na itatuwa da kayan abinci da kayan marmarin ja'ala fiha zawjayn ithnayn ya sanya a cikin sa samfule guda biyu mace da miji cikin kowane bangare na itatuwa na bishoyi na dangin kayan abinci na kayan marmarin akwai samfuli kaɗan daga cikinsa biyu zuwa sama Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala haka a cikin hikimarsa ya tsara ya ƙaddara kamar yadda a cikin maza akwai maza da mata a cikin bani adama akwai maza da mata to haka a cikin kayan abinci da bishiyoyi da itatuwa da kayan marmarin haka akwai ire-iren waɗannan akwai maza da mata domin Allah ubangiji subhanahu wataala ya rubuta ya tsara a cikin hikimansa wannan ya taimaki wannan wannan ya ƙara wannan ƙarfi wannan ya ba wannan dama ina ji an gane da kyau shine wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun daga cikin kowane abu mun sanya bangare guda biyu mace da miji la'allakum tadhakkarun dan haka zai sa ku yi tunane ku hankalta ku san cewa Allah ubangiji shine wanda ya halishi waɗannan ababaye ka dubi bishiyoyin nan gabaki daya akwai masana wanda suka kore a cikin su daga da zarar sun ga bishiyar sa su haka labarin cewa wannan mace ce ko wannan miji ne wannan tana samu tana tsiro ko wannan ko ba ta samu tana wannan tana ƴaƴa ko ba ta yin ƴaƴa ya za a yi a haɗa wanda tana da wanda ba ta yin ƴaƴa ta zama tana da ƴaƴa a haɗa ta da wani abu ina ji an gane abun da nake nufi to shine wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn shi zawjayn ithnayn kamar yadda muka fassara shine zama wato samfuli namiji da mace cikin kowane abu akwai namiji akwai mace wasu malamai suka fassara Zaujeni in wato zama samfuli wannan samfuli ya kunshi abubuwa daban-daban wato a cikin kowane bangare na bishiyoyi na itatuwa na kayan marmari na kayan abinci akwai nau'i daban-daban akwai nau'i daban-daban kaɗan daga cikinsa nau'i biyu zuwa sama za ka samu wani in ma ya zama fari wani ya zama baƙi ko fari da yelo an gane da kyau ko mai daɗi da mara daɗi ko kuma mai tsami ko kuma wanda yake bushashe da kuma wanda yake ɗanye ko kuma wanda yake tsiro yake fita a waje ko kuma wanda yake bazuwa a cikin ƙasa ana fahimtar abin da nake nufi to dukkanin kayan abinci ko itatuwa ko bishiyoyin in ka kalle su za ka ga irin wannan abin da Allah ubangiji subhanahu wataala ya ambata za ka tarar a cikinsa. sa Dauki mangoro misali nau'i nawa muke da su da na mangoro ta gani nau'i daban-daban akwai wanda yake da daɗi zuma-zuma kamar suga-suga akwai kuma wanda yake da ɗan tsami-tsami akwai wanda za ka ji akwai kamar suga-suga a cikinsa an gane abin da nake nufi to wani kuma za ka ji kamar akwai ɗan turare-turare a cikinsa gashi dai nau'in su daban-daban kamar yadda akwai su a cikin mangoro akwai su a cikin lemo akwai su a cikin ayaba akwai su a cikin abarbaraba duk wani kaya na marmari ko kaya na abinci zaka ga irin wannan launai da canje-canje a cikin su Allah ubangi subhanahu wataala ya tsara ya kaddara ya rubuta zaka ga kuma wasu suna fita daga cikin suna tsiro a cikin bishiya guda ɗaya amma wani bangare yana da daɗi wani bangare ba shi da daɗi wani bangare yana da tsami wani bangare kuma ba tsami an tsaya abin da nake nufi da kyau شنو معنى ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار الله أبنجي سبحانه وتعالى يا سن يدري جميع زمن توسترى قيني دري يذو يا رفي شي يا يرفي حسكنسة وجعلنا الليل لباسا شنو معنى يغشي الليل النهار dare ya zo ya rufe yini da haskensa kana ganinsa amma can an yi maza ga wannan haske babu shi ina shi dare ya riga ya haɗe shi shi ma dare yana ci gaba da irin wannan duhun sai lokacin rana kuma ya zo ya fito da wannan haske daga cikinsa ya zama ya karɓi haskensa wannan duhun kuma ya zama babu shi an fahimce ni da kyau wannan duk Allah Ubangiji subhanahu wataala ya yi sa domin ƙudurarsa domin ya jawo hankalinmu mu yi imani da shi mu yi tafakkuri akan wahdaniyansa mu yi tafakkuri akan samuwarsa mu yi tafakkuri akan kaɗaituwarsa a cikin ibada wanda ya sarrafa wannan ya cancanci a bautata masa cikin kowane dangi na abubuwa kayan abinci ne kayan abin sha ne ka kalli dare ne ka kalli yini ne waɗannan tasarrufat canje-canje na al'amura ba wanda yake da iko a kansu in ban da Allah subhanahu wa ta'ala. Yoshin lailan nahar, ta inna fi zalika lalle a cikin wannan abin da aka karanta aka bayyana shi, la'ayatin da akwai ayoyi masu ɗimbin yawa, akwai alamomi masu ɗimbin yawa da za su jawo mutum ya yi imani da Allah, amma ba kowane mutum ba fa. sai wanda ya kasance yana da kwakwalwa yana da hankali keke ke amfana da wannan shi yasa ke la ayatin liqaumin yatafakkarun akwai ayoyi ne ga waɗanda sun kasance suna tafakkure suna ta tadabbure A tafakkur shine sanya lura da zuciya da ƙwaƙwalwa, da ido a kan halittun ubangiji subhanahu wataala domin su kai ka ga sanin cewa wanda ya samar da su shine Allah kuma shine wanda ya cancance a bautata masa wahdahu la sharika la inna fi zalika dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء wahid ونفضل بعضها على بعض fil ukul inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun sannan Allah ta ya sake daukar mu da hankalin mu da kokorwar mu domin ya jawo mu ga wata aya kuma tana kusa da mu ya kamata mu kula da ita mu lura yake wa fil ardi a cikin kasan da kuke rayuwa akan ta din nan ku kalle ta ku dube ta ku karance ta za ku ga a cikin ta akwai qita'un mutajawiratun akwai yankuna na ƙasa wanda suke makwabtaka da juna akwai yankuna na ƙasa wanda suke haɗe da juna suke makwabta da juna qita'un mutajawiratun amma idan ka kula da su zaka ga akwai bambance bambance a tsakaninsu. suna makwabta da juna suna haɗe da junansu amma wannan za ka ganta tayi ɗan tudu tudu wannan tayi ɗan ƙasa ƙasa wannan kasanta yayi fari fari wannan kasanta yayi jajaja wannan kasanta da daɗin tafiya wannan kuma kasanta ta ba daɗin tafiya akwai ramun muka ina ji an gane da kyau ita'un mutajawiratun yankuna ne wanda suke makwabta da juna amma suna ɗauke da al'ajabi suna ɗauke da ayoyin Allah wannan ɓangare akwai daɗin tafiya wannan bangare bushashe ne ba daɗin tafiya wataƙila akwai kaya a ciki wataƙila akwai muka da yawa a ciki wataƙila akwai taɓo a ciki amma wannan ɓangare kuma in ka zo ka shiga kuma za ka ga ba komai kana jin daɗin tafiya a cikinsa rifa'un mutajawiratun wannan kuma za ka gan suna nan a haɗe makwabta da juna amma wannan bangare na wannan ƙasa yana karɓan bishiyoyi idan aka dasa bishiya yana tashi wannan kuma in an sa bishiyan baya tashi wannan ya kai noma za a samu albarka amma wannan makwabcinsa da wannan makwabcin da yake kusa na wannan ƙasa shi kuma idan aka shiga noma baya fitar da abu mai alkhairi baya fitar da abu mai albarka ina ji kun gane abin da nake nufi saboda haka su mazauna ƙasa mazauna garin sun sani ko noma kake so a cikin gari sai ka je wannan bangare in kana buƙatar noman abu kaza in kai shi a wannan bangare zaka samu albarka amma in kai a wannan bangare ba zaka samu ba amma kuma dukkanin su kasashe ne wurare ne turbaya ne wanda yake hade yake makwabtaka da juna sai dai wannan yana da wannan abu wannan kuma bashi da wannan abu wane ne ya bada wannan kuma ya hana wannan shine Allah ubangiji subhanahu wataala kuma cikin ikon Allah subhanahu wataala ita wannan da kake yarda watakila in aka ci an yi shuka a cikinta ba ta tsiro ba ta fitar da abu mai albarka yadda ake tsammani to ita kuma ba za a rasa ba wani abun alkhairi wani abun arziki ta tattare da ita wanda kuma ita wancan ba ta samu ba an fahimce ni da kyau wa fil ardi ita'un mutajawiratun yake wa jannatun min a'nabin kuma akwai lambuna a cikin ƙasa cikin turɓaya akwai lambuna iri-iri daban-daban min anabi wannan min din nan bayaniya ne wato akwai lambuna daban-daban wasu daga cikinsu daga cikin inabi wa jannatun min a'nabin lambuna daban-daban wasu daga cikin inabi wa zar'un wa nakhilun da kuma gwanaki daban-daban da suke dauke da ababaye daban-daban a cikin su gwanaki ne wanda akwai masara akwai gero akwai dawa akwai alkama akwai shinkafa akwai akwai akwai akwai abubuwa daban-daban shine wa zar'un kenan wa jannatun min a'nabin wa zar'un yace wa nakhilun da kuma bishiyoyi na dabinai dukkansu akwai su a cikin ƙasa za ka shige ta ƙasa guda ɗaya gari guda ɗaya ko ka ce lokal gaman guda ɗaya ko ka ce wato ƙauye guda ɗaya amma tana ɗauke da waɗannan abubuwa daban-daban lambuna gwanaki bishiyoyi na wato ainihin na inabi da bishiyoyi na dabinai da kuma wato ainihin duk dai wani abun da ake bukata na rayuwa wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun yace wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwan sinwanun wa ghayru sinwan wato in aka ce sinwan yana komawa ga fiface ga wato ainihin nakhil din wato wa'annan bishiyoyi na dabinai din nan wato ainihin su wasun su daga cikin su wato tare da bambance bambancen su wasun su in sun tsiro sun fita suna yin reshe suna yin reshe na sinwan suna yin reshe suna bazuwa suna watsuwa wa ghairu sinwan wasu kuma ba za su yi wannan reshe ba kawai za su miƙe tsaya ana ganewa da kyau zaka ga su bishiyoyi ne iri guda ɗaya kuma dukkanin bishiyoyi ne na dabino amma kuma wannan ta riga ta shimfuda ta miƙe ta buɗo ta samu tsiro ta samu wata ainihin furowa daban-daban a cikinta wannan kuma ba ta samu ba ta miƙe ita kaɗai watakila buɗayenta ba zai wuce ɗaya ko biyu ba suna sinwanu wa gairu sinwan kuma duk waɗannan ana samun su a ina ne a iya samun su a cikin gwana guda ɗaya a iya samun su a cikin lango guda ɗaya sinwanu wa gairu sinwan yake yusqa bima'in wahid dukkaninsu waɗannan da aka ambata aka karanta ana shayar da su da ruwa guda ɗaya ruwa iri ɗaya ruwan sama ne guda ɗaya da zai soko musu amma kuma sai ya sanya bambanci a tsakaninsu su za su fita manya-manya su yi tsiro su yi ‘ya'ya masu yawa su yi reshe masu yawa sunan sinwan wasu za su fita ba za su yi resha mai yawa ba ba zai wuce ɗaya ko biyu ba shi shine ghairu sinwan wasu za su fita da ƴaƴa masu albarka masu daɗi wasu za su fita da nasu tsami tsami ina ji kuna ganewa wasu za su fita da su bushe su sun riga sun bushe wasu kuma za a tarar da su ɗanye ɗanye ana amfani da su duk wa'annan yusqa bima'in wahid ana shayar da su da ruwan sama guda ɗaya in dai da ruwan sama ma aka shayar da su ko kuma lambu ne ko kuma a ce bohan ne aka shayar da su ma shi ma da ainihin mabubbugansa guda ɗaya ne amma kuma aka samu waɗannan bambance bambance a cikin su ce wa ba ba'daha ala ba'din fil ukul amma muna fifita sashi daga cikin su a wajen ci wajen daɗi akan sashi wasu zama suna da daɗi wasu kuma za su zama ba su da daɗi wasu zama suna da tsami wasu zama suna da ɗanye wasu kuma gasu sun to gashi sun gurɓaya ga baki ɗaya ba ma bara ka ji ma daɗin ka ɗauke su a hannu duk wannan Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ne ya yi sa cikin ikonsa da ƙudurarsa. shi shine ma'ana wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nab sai ce wa zar'un wa nakhilun akwai qira'ata wa zar'in wa nakhilin sinwanin wa ghairi sinwan idan muka karanta da qira'at da tayi dam wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sai zamanto wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan an yi atafin sane da wa jannatun wal ma'tuf ala al marfu' marfu' wal ma'tuf ala al marfu' marfu' an gane da kyau قراءة تا تاب بالكسر وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان سيزمنت وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ونن أطني أطفين سنة دقجار نمجرون من أعناب من أعناب وزرع ونخيل صنوان أطفين أكم محل نجار ومجرون منهم kuma duk waɗannan ƙira'an ne tabbatattu ƙira'an ne sab'iyyat babu bambanci a wajen ma'ana a tsakanin su sai dai kawai i'rabi ne ana gane abin da nake nufi wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwan yusqa bima'in wahid ko a karanta tusqa bima'in wahid tusqa bitta kamar tusqa min ainin aqra'ar warsh kenan su guda biyu ne kacal tusqa bi ma'in wahid da tusqa min aynin aniya babu na ukun su haraji ko to tusqa bi ma'in wahid wannan qira'an da ta karanta da ta kenan wato ma'ana kenan har ila yau dai ana ciyar ana shayar da su ana shayar da su da ruwa guda ɗaya qira'ar damma ta da qira'ar ya bambancin su kusan babu bambanci a tsakani kawai dai tafannuni ne a cikin lugha تسقى دا يسقى أنقانا دا كيو ونفضل بعضها على بعض في الأكل بالسكون في الأكل شما قراءان وانما أوجن قراءات باب بمبنش أوجن معنى أنقانا دا كيو جماعة سيش إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون lalle cikin waɗannan abubuwa da aka ambata an karanta ya kai musulmi da kaji ka saurara ka fahimta suna ɗauke da ayoyi masu ɗimbin yawa da za su jawo hankalin mutum zuwa ga sanin Allah da kaɗaita Allah ta'ala a cikin ibada amma sai masu hankali kurum za su amfana da wannan inna fi zalika laayatin liqaumin ya'qilun kenan mara hankali ko ya karanta ko ya ji ba zai fahimta ba balle ya yi aiki da shi shi wane ne mara hankali anan kar ka ɗauka mahaukacin da ka sani a cikin usulominka da al'adarsa a'a mara hankali anan shine mara imani duk wanda ya rasa imani to kada koda kana ganinsa a cikin sura mai kyau ka ɗauka yana da wayo kana ka ɗauka yana da hankali babu cikakken mahaukaci a usulobin alqur'ani mai girma kamar sa in hum illa kal an'am bal hum adallu sabila inji ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan mai hankali shine musulmi wani irin musulmi shine musulmin da yana tadabburi akan ayoyin Allah tabaraka wataala me ma'anar tadabburi tadabburi shine ka sanya lura lokacin da zaka karanta Qur'ani ko ana karanta ma Qur'ani ko ana fassara ma Qur'ani ka natsu ka aje hankalinka ka fahimci me Allah yake faɗa me ma'anar abin da Allah ta'ala ya faɗa ka dauke shi kai aiki da shi shine al'aqil mai hankali an gane abin da nake nufi to Allah ubangiji ta'ala ya samu cikin masu kwakwalwa masu hankali inna fi zalika laayatin liqaumin ya'qilun na'am bismillah wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idha kunna turaban a inna lafi khalqin jadid ulaa وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد النبي محمد صلى الله عليه وسلم da ya zo da addinin musulunci ya sun san sa sun san gaskiyarsa sun san amanarsa har suke masa laƙabi da al'amin lokacin da ya zo musu da addini da musulunci ga kuma alƙur'ani mai girma yana soko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauka cewa a cikin sauƙi za su karɓi musulunci za su yi imani da ya isar musu da saƙon Allah ta'ala sai sun ƙaryatar da shi sai sun tashi gabaki da sun haɗa kai suna zagensa suna faɗa masa ashar da da munanan maganganu da kalamai marasa tushe ba irin musgunawa da ba a yi masa ba abun ya kama masa kai abun ya tashi damuwa ya tashi al'ajabi ta yaya wa'annan ni da za su ce min al'amin ni da suka gaskata ni kuma yau in zo musu da alqur'ani in zo musu da tauhidi in zo musu kuma suke min makaryaci to me ma'anan al'amin da da suke faɗa min ina yadda da suke da ni a da ga kuma alqur'ani balaraban littafi ga ayoyin Allah dalla dalla sun musu bayani ina hankulansu suke ne me yasa ba za su yadda ba me yasa ba za su imani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga a cikin mamakin Allah ta'ala sai yake da shi wa in ta'jab ya annabin Allah in har kana mamakin cewa ba su yi imani da kai ba in har kana mamakin cewa sun ƙaryata ka to ai akwai abu na ban mamakin da ya fi wannan ya kamata ka kula da shi fa ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid wannan shine abun mamaki fadan su na cewa yanzu mu bayan mun mutu mun zamanto turbaya ƙasa ta cinye mu mun ɓata a cikin ƙasa mun zama babu a ce mu nan kuma a sake dawo da mu a tayar da mu a yi mana hisabi Don Allah wannan magana hankali yana ɗaukawa su suna faɗa wannan Allah ta'ala yake da annabi in akwai abun mamaki wannan shine abun mamaki ba ƙaryatar da kai suka yi ba kun gane abin da nake nufi saboda ƙaryatar da kai kai a matsayinka na bani adama ne makhluqi ne suna ganinka suna wannan naka dole su rena ka amma fa yanzu wannan Allah ne suna ƙaryatar da shi Allah da sun yarda da shi wai in an tambaye shi man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah man khalaqahum la yaqulunna Allah wane ne ya halicci sammai da ƙasa zai ce maka Allah ku din wane ne ya halicce ku za su ce da kai Allah daga babu wa ya kawo ku duniya za shi da kai Allah to kuma wannan Allah da ku yarda da shi shine ya halicce ku kuma shine za ku ƙaryata shi bayan kun mutu zai iya tayar da ku ya muku hisabi ku ce ba zai iya ba ai wannan abun mamaki ya yawa ina ji kun gane abin da nake nufi wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid ta yaya zai yiwu wai mu bayan mun zamanto turbaya mun bata a ƙasa wai mu kuma a sake dawo da mu sabo irin na da to wannan abu ai hankali ba zai ɗauka ba kamar fa in su a can wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun sun ce ai mu yanzu bayan mun bata a ƙasa kina dhalalna fil ardi bayan mun bata a ƙasa mun zama zamanto mu ma turbaya maganar mu babu shi iska ta kada mu mun wawatse a inna la fi khalqin jadid yanzu mu za sake mana sabo Allah ta'ala ce balhum bi liqa'i rabbihim kafirun Allah ta'ala ce awalan yara al insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al 'idhama wa hiya ramim Allah ta'ala ce ka wannan dan adam al insanu ka dubi wannan ɗan adam mara kunya mai taurin kai wasu malama suka ce shine wato al ibn muzira <coughs> wasu kace shine Uqba ibn Abi Mu'ayth wasu kace Umayya ibn Khalaf wasu kace shine Abu Jahl insan ne ismu jinsin da yana iya daukar su dukkan su ubangi ta nake shi wannan dan adam in baya ganin anna khalaqnahu min nutfa mu inji ubangiji ta'ala mu muka halicce shi daga kudan maniyyi daga wannan ruwan maniyin mu muka samar da shi daga babu daga cikin wannan ruwan maniyin muka kawwana shi muka yi sa sannan ya fito duniya muka ciyar da shi muka shayar da shi har ya tsaya ya zama mutum sai ya tashi wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa sai ya tashi yana mana jayayya yana buga mana misali yana cewa Allah ta'ala ki daraba lana masalan wa nasiya khalqa ya riga ya manta da asalin nasa shi ma ga asalin sa amma sai ya manta da asalin sa yana cewa qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim wai wane ne wanda ya isa yana da iko wanda zai raya kasusuwa bayan sun narke sun zamanto wato ainihin toka sun zamanto babu wane ne ya isa yayin wasu wannan ubangiji Allah ce qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra ce da su wanda ya samar da ita ya kirkiro ta a farko farkon al'amarin shi zai sai ka kawo da ita shi zai sake tayar da ita alladhi ansha'aha awwala marra farko farkon al'amari can daga asalin ta baban su Adam daga turbaya da tabo da ruwa aka hada aka kirkira daga nan aka samar da Adam alayhi salam ko ba haka bane daga nan kuma aka ci gaba da sauran halittu ƴaƴansa na Adam alayhi salam su kuma daga wannan kudan maniyi wannan ruwan nan shine ya kawwana su to wanda yayi wannan a karon farko shi zai iya yayi a karo na biyu alladhi qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim kuma shine wanda yake sane da kowace halitta sai ƙara ba su misali na wani abun da suke yake gaban su yace allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun ku ƙara fahimta wannan ubangijin da'ala wanda zai tayar da ku bayan mutuwanku shine kuma wanda ya sanya muku daga danyen itatuwa danyen bishiya daga irin wannan ɗanyen bishiya ya cire muku wuta ya cire muku itace daga wannan itace kuka hura wutan ku kuna ci kuna sha duk wani itace duk wani garwashi da kake amfani da shi asalinsa menene bishiya bishiya kuma yaya take ne ɗanyen bishiya ce daga cikinta Allah ta'ala ya kawwana waɗannan itatuwa sun bushe sun ɗauka kun yi amfani da su kai wasu ma mutane mazauna ƙauye sun riga sun san wannan hikima sai su ɗauki bishiya da bishiya su haɗa su buga sai wannan ainihin wa wuta ya fita sai a kura wuta a dafa abinci a ce a sha babu maganin kifta a shana ba sai an nemi a shana ba ba sai an nemi kananzir ba ba sai an nemi gas ba ko balle fetur <laughs> kawai bishiya da bishiya a daga su a hada su sai kaga sun fitar da wuta daga wannan wuta kuma za a yi ayi dafe dafe a yi abinci a yi abin sha allazi ja'ala lakum min ash-shajar al-akhdar naran fa idza antum minhu tuqidun to shi wannan ubangiji ta'ala wanda yayi wannan kuma shine wanda zai tayar da ku bayan mutuwan ku wa in ta'jab fa ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid ubangi ta ce ulaika allazina kafaru bi rabbihim ya annabi Allah ka kwantar da hankalinka waɗancan mutanen su ne fa waɗanda suka kafarta da ubangijinsu duk wanda ya mutsunta ranar tashin kiyama ya mutsunta tashi bayan mutuwa a tsaya a gaban Allah tabaraka wa ta'ala to da nassin alqur'ani mai girma ya kafarta ko da bai tsaya ya bautata wa gumaka ba wanda kawai bai yarda ba da ranar tashin kiyama bai yarda ba bayan an mutu a tashi wannan kafiri ne ulaiikal ladina kafaru bi rabbihim kisa wani lokaci a uslubin qur'ani akwai bambancin kafiri da mushriki duk wani mushriki kafiri amma kuma ba kowane kafiri ba mushriki ina ji kun gane da kyau duk wani mushriki shine wanda zai yi wa Allah ta'ala kage ya kirkiro wani abunsa ya jingina shi ga Allah ya ce wa wannan shi ma Allah zai bautata masa wannan mushriki ne automatically kuma ya zama kafiri ne amma akwai wanda shi a aqidansa ba wannan ba ba shi da gunki da zai bautata masa amma kuma bai yarda da Allah ba bai yadda da ranar tashin kiyama ba akwai shuyu'iyyon akwai maguzawa akwai ire-iren wayannan kafirai iri-iri wayannan kuma duk gabaki da za su ji a cikin jerin kafirai ba mushrikai ba ina ji kun gane abin da nake nufi ulaika ladina kafaru bi rabbihim yace wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim kuma wadancan sune wanda gobe kiyama hukumi na ƙarfe za a ɗaura musu daga hannunsu zuwa wani ainihin wuyoyinsu haka za a haɗa musu hukume na ƙarafe daga hannu a haɗa ta da wuya haka sannan kuma a ɗaure su ta sama a tura su a cikin wutan jahannama ula'ikan allazina kafaru bi rabbihim wa ula'ika al-aghlalu fi a'naqihim <coughs> shi yasa Allah ta'ala ke cewa cikin wata aya idil <coughs> afwan إذ الأغلال في أعناقهم والسل... إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ككليس لوك شندك كمي زاء دورة هذا هنون سدوين هكذا تبدأ كسكنشي دولا كنشي إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل لكم كارها فنا ما سكر فيه إذ نراتم تمتاش القيامة إذ نوتن جهنما da haka za a ja su da ƙarfi cikin wulaƙanci da ƙasƙanci a tura su a cikin wutan jahannama Allah ya tsare mu ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim <coughs> wa ulaika ashabun nar koma waɗancan inji ubangiji ta'ala sune ma'abota wutan jahannama Sune ma'abota wutan jahannama wanda za su zonna a cikinta zama na menene zama na dindindin zama na abadal abidin wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ma'ana su masu dawwama ne abadal abidin a cikin wutan jahannama Allah ya tsare mu na'am bismillah wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب وبنجي سبحانه وتعالى يشهد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستعجلونك بالسيئة ويستعجلونك كفر يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وتسنى ججو تامك سنى ججو تتنبيرك يا النبي الله ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وتسنى ما سوء ججو تانيما دقاريك سوزوس تنبيك تنبيا نريني تنبيا نئزقلي شوى أججو تامسو دممنا a gaggauta musu da azaba mana maimakon jinkai da tausayi da rahama da arziki da ake musu Su ba sa son arziki ba sa son tausayi ba sa son al'aron goma musu kawai in dai gaskiya ne abin da ya dawo da shi Allah ne ya tura shi to su ba za su yi imani ba a yi musu azaba ka ji taurin kai wa yasta'jilunaka bis sayyi'a as-sayyi'a ita ce mummuna tana ɗaukan azaba da muzgunawa da tashin hankali duk duk duk wani abun da zai kawo musu azaba su suna nema qabla alhasana tun kafin wai a ci auren goma musu ko a tausaya musu su ba sa son wannan shine kamar fadin Allah tabaaraka wa ta'ala wa idh qala allahumma in kana hadha huwa alhaqq min indika fa amtir فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم sun gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ka ji mu mu gashi Allah ma za mu tambaye shi Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik ya Allah in dai abinda wannan mutum ya zo da shi gaskiya ne daga wurinka to mu ba za mu karba ba fa amtir alaina hijaratan min as-sama to sai yanzu gashi ayi mana ruwan duwatsun sama a tura mana duwatsu daga sama kamar ya zamanto shine ruwanmu a hallaka mu da shi yadda aka yi da mutanen annabi lot fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw i'tina azabin alim ko in ba wannan za a yi mana ba to a kawo mana wani azaba mai tsanani mai zafi ko irin abin da aka yi wa mutanen annabi host ko ko irin abin da ake wa mutanen annabi salih ko annabi shu'aib ko irin abin da ake wa mutanen annabi musa ko ma menene in ba wannan ba a yi mana wannan mu dai ba za mu bi sa ba a wata aya yake cewa wa yasta'jilunaka bil azab ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ويستعجلونك بالعذاب سنا ققوا تاكا سنا قيامك شوى يلا كاومس عذابا منا Allah ta yake da annabi sa walaula ajalun musamman ba don wani lokaci na musamman Allah ya kaddara ba cewa a zamaninka kai kana raye ba za a hallaka dukkan al'umma ba saboda darajanka wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa ajalun musamman ba don wani tsari da Allah ta'ala ya yi wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ka san al'ummar annabi Muhammad kashi guda biyu akwai ummatu da'wa da ummatul ijaba ummatul ijaba ita ce wanda ta amsa kira ta musulunta sine mu Allah ubangi ta ya samu hadu da shi a duniya da lahira ummatu da'wa ita ce al'umman da ta rayu a zamanin sa tun daga wancan lokaci har zo lokacin mu na yanzu ila yawmul qiyama al'umman da ta ji labarin annabi ta ji sa To ko da wannan al'umman da ta ji labarin annabi, ta ji da'awarsa ta zo a zamaninsa ta zo a lokacin da alƙur'ani yana nan ana karanta shi a zamanin mu na yanzu wannan al'umma za ta ci albarkan annabi lokaci guda ba za a hallaka ta ba gabaki daya ba iri yadda aka yi wasu al'ummomi ba ai muna karanta labarin a ƙurani duk lokaci guda an kaja kaja da su an kawar da su daga doron ƙasa amma banda al'ummar Annabi Muhammad yau gashi inda kafurai matsiyata azzalumai da suke musguna wa musulmai inda Allah ta'ala zai kama su da azaba irin kace kace baki ɗaya da tuntuni an gama da su amma albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya rongo masu ci karansu a nan duniya akwai lokacin da ƙaryansu zai kare ana iya kama su da azaba daya bayan daya biyu uku hudu biyar shida wasu wani bangare wani yanke amma a ce lokaci guda daya duniyan tawayi gari gabaki da duk kafirai a halaka su Allah ba zai yi wannan ba saboda darajar annabi ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa yasta'jilunaka bil azab wa laula ajalun musamman la ja'ahum al azab yace wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun kuma tabbas azabar Allah zai zo musu kwasam ba tare da tsammani ba zai zo musu shi ta zaman su lokacin da Allah zai kama su daya daya yana nan sai an yi farautar su daya daya biyu biyu uku uku nawa nawa ne yadda Allah ta'ala ya tsara amma dai zai zo wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun yasta'jilunaka bil azab har ila yau ba za su wa'azanto ba suna gaggauta ka suna matsa maka cewa a kawo masu azaba wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin a wata aya Allah ta rike ce wa yastajilu biha yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha wal ladina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al haqq ala inna alladhina yumaruna الذين sa'ati la fi لفي ba'id بعيد yasta'jilu بها الذين la yu'minuna biha wanda yake neman azaba yake neman yanzu a tara masa kiyama shine wanda yake gaggauta yake bai imani da ita ba amma wanda ya yi imani da kiyama ya imani da azabar Allah yana tsoron Allah ba zai shaka masa kiyama ba a yanzu shi yasa bai kamata ba musulmi komai azaba komai bala ce Allah ta kiyama ta tashi wai wani ma saboda matsi na duniya da rayuwar shi ya samu kaho ma zai fura shi ka isa in an baka kaho ka hura shi ka isa irin fitinan da za ta samu mutane kafin a je ga lokacin da za a fura kaho wallahi fitintinun na ƙarshe ƙarshe ƙarshe da za a zo har a ce wa mala'ika kafura kafo wa'annan fitintinu Allah kare kai mu gare su ko wa'ancan fitintinu sun isa mutum bala'i balle a ce wai mutum ya samu kaho zai fura shi kaho ba mutum zai fura shi ba mala'ika israfil ne zai fura shi ko an ce gashi ba raka yeso isa ka fura shi ba irin wa'annan wasa da ayoyin Allah ne an gane abin da nake nufi yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq mu'minai suna tsoronta sun san cewa ita tabbas za ta zo in ta zo to kowace rai abunda ta shuka a nan duniya shi za ta girbe ala innal ladhina yumaruna fi sa'ati la fi dhalalin ba'id lalle waɗannan da suke da kokonto a game da ranar tashin kiyama suna cikin wani bata mai nisa shine ma'ana أولئك ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وبنجي تلك شوال الهالك وسوء ودنن da suke gaggauta neman azaba har suke gaya maka ya annabin Allah wai a kawo musu azaba su kula mana ai alhali su suna nan a raye ma Oƙoba daban-daban na al'umman da suka wuce ta riga ta zo sun karanta sun ji labarinta waqad khalat min qablihim المثلات المثلات أي العقوبات التي حلت وأصابت الأمم قبلهم الأمم الأمم لسك رقاسوا صوبا لسك كافر تسيني تورين كي أقوبر الله تعالى تاسانيسوا أي كشا كجلسوا سوين شن الأمم سن في ونن الأمة يا النبي الله الأمم دكي كشي راية تاريد إيتا الأمم دتاوي تتافي تكرفي تافي تتورين كي ta fi ta komai da komai amma su ma Allah ta ke falamma asafuna taqamna minhum falamma asafuna a yayin da suka bata mana inji ubangiji a yayin da suka bakanta mana sun sa har mun yi fushi a kansu to mun yi kace-kace da su falamma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in muka halaka su muka dirbiyar da su gabaki daya wata aya wata al'umma da Allah ta'ala ya halaka ta yake kazzabat samud bi tagwaha idhin ba'atha ashqaha lahum rasulullahi naqatallahi wa فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه سنقر fa aqaruha sai suka suka ta suka kashe ta ita wannan هو ubangiji ta ce fadamdama alaihim rabbuhum hmm. kaji lafazin ma yace fadamdama alaihim rabbuhum ubangijinka ya tashi ya kakkama su ya hallaka su yayi kace kace da su fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim sai ke fala ya yakhafu uqbaha fala ya yakhafu Allah baya kokonto baya shakku wai wani zai zai tambaye shi dan me yasa ka hallaka su baya kokwanton tambaya ba wanda ya isa ya tambayi Allah dan me yasa ka halaka ko saboda me saboda la yusalu amma yaf'al saboda al'umma ta shiga tsaye ta ubangiji ta'ala yumli lil zalim wa la yumhilu Allah yana rangome wa azzalimi amma baya mantuwa da shi kar mutum yake yana zaluntar mutane yana cin haƙoƙin mutane yau ya ci yana ga kamar ya ci bulus wallahi bai ci bulus ba yanzu ne yake tsammani yake bulus akwai lokacin da zai yi nadaman wannan bulus da yake ganin ya ci amma kuma nadaman ba za ta yi masa amfani ba wala tahsabanna allaha ghatilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar kada kai tsammani Allah ta'ala yana mantuwa ga azzalumai baya mantuwa da su bai sake su ba bai bar su ba kawai ya dan rangoma ne ya sake musu ya daga musu kafa ne zuwa lokaci ne amma ran da zai kama su sun shiga uku waqad khalat min qablihim almasulat wa inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab lalle ubangijinka duk da waɗannan bayanai ubangijinka subhanahu wataala yana da yawan gafara yana da yawan tausayi yana da yawan rahama ga mutane tare da zalincin su wa inna rabbaka la zu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim ay ma'a zulmihim tare da zalincin su tare da rashin su Allah ubangijin ka ta'ala yana rangoma musu da zai ce zai kama su da laifuffukan su da sun shiga uku walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا دا الله تعالى زي رئي متانة زي كاما سودا أبونا سكا أي كتاشين لي ففكا تو دا والله دوني أن أدورا سما براك سامو قوابا أرأي دا قوالي في فائشيشي أما سبب دا توسين الله تعالى دا رحمة yana jurewa yana sakewa yana ba da daman a tuba duk lokacin da aka tuba aka sarkake halaye in an koma masa shi mai yafewa wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnasi ala zulmihim aya kamar lalle ne, da jawo hankali ga masu aikata sabo akan cewa kada yawan saɓo ya makantar da mutum ya sa mutum ya ɗebe tsammani daga rahmar Allah a'a Allah ta'ala yana karɓan afwan tuban wanda ya tuba a gare sa duk da cewa waɗannan da ake magana akan su kafirai ne ula'ika allazina kafaru bi rabbihim wa ula'ika al-aghlalu fi anaqihim wa ula'ika ashabun nar hum fiha khalidun wa yasta'jilunaka bis sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihim al-mathulat sai ce wa inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim duk da wa'in kafurai ne mushrikai ne amma Allah ta'ala yake cewa in sun bar kafirci sun bar shirka sun tuba sun yi nadama sun koma ga Allah Allah yana karban tuban su ina ga a ce musulmi wanda ba kafiri ba ba mushriki ba sabili da ka al'ummar musulmi ya kamata mu ji tsoron Allah mu sani fa duk ayyukan da muke aikata su ba ma iya ɓoye su daga Ubangiji ta'ala, kana iya cutar mutane, kana iya boye musu gaskiya amma baka isa ka boye wa Allah ta'ala gaskiyan abun ka ba duk abubuwan da kake aikata su ina nan a rubuce a tsare akwai lokacin da za a gawa a gabatar ma a azama a gaba a ce da kai ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta da kanka abun da ka riga ka aikata shi ya ishe ka bincike ya ishe ka hisabi sabili da ka zalunci da cika da rashin cin da rashin cika alƙawari da yawan cin amana da yawan ƙarya da al'umma take yi wallahi baya haifar wa ƙasa illa ko koma baya kuma wannan shine abinda ƙasar mu take cikin sa kowane bangare daga cikin jama'a tun daga hukumomi na sama na sakiya har zuwa na ƙasa tun daga attajirai daga kowane mataki kowane ƙarfi har ka zo ga ƙananan talakawa wanda suke da hannu abu abu abun hannu kaɗan kaɗan a hannunsu da ba ma miskinai wanda ba su da abubuwa kowa ma da irin laifin da yake ɗauke da shi wanda ya isa wannan laifi in ba don rahmar Allah ta'ala da Allah ta'ala ya kife da mu sama yau kasan mu Najeriya na in za ka yi karanta za ka yi bincike abubuwa da za ka tarar ana aikata su na fasha da munkar Allah ne ya sani wani yake cewa ko America ko Ingila ko France ko Rasha, in kaje ba su wuce Najeriya ba da wasu abubuwan na tsiya Allah dai ya sa magana dai kawai yayi ba gaskiya ba amma kuma alama muna ganinta game da fitintinu da bala'i da tsadan kayayyaki na al'amura na rayu na rayuwa wannan kuma baya faruwa ba ba tare da wani dalili akwai wani dalili wanda yake mun sani ko ba mu sani ba saboda wannan Allah ta'ala ya kama mu lokaci ya tafi mana za mu tsaya nan gobe in Allah kai mu insha Allah za mu sake daurawa wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin nasi ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab abunda muka faɗa zaman to dai Allah ta'ala ba mu ladan sa wanda akwai kuskure Allah shi ya taimana shi wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam